Masu bincike na dakarun sojojin Amurka sun ɗaura laifi kan bayanai da suka ce masu rudani da sabawa juna da suka janyo mutuwar sojojin Amurka hudu da kuma wasu sojojin ƙasar Nijar hudu a shekarar da ta gabata a can jamhuriyar Nijar. Wani rahoto mai shafuna takwas da aka sako a ranar ya nuna cewa babu wata gazawa da ta zama dalilin kwantan bauna da 'yan bindiga masu alaka da 'yan ISIS suka kai ranar hudu ga watan Oktoba na shekarar 2017 a kusa da ƙauyen Tongo-Tongo mai tazarar kilomita 200 biyu a arewa da yammai babban birnin ƙasar Nijar. A maimakon haka rahoto ya yi nuni da cewa an tafka su kurakurai da suka hada da cewa dakarun sojojin Amurka su goma sha biyu da ke aikin tare ba su samu izini ba daga manyan kwamandoji shugabannin su don su bi sojan Nijar wajen farautar Dundu Shefu wani babban jigo na kungiyar IS da ake zaton yana yankin. Sanadiyar haka ne jami'an gwamnati suka ce dakarun Amurka watakila ba su samu dama ba wajen yin binciken al'amarin ba, balle kuma har su shirya wa abkuwa cikin fagen famar. Rahoton kuma ya ba da bayanai yadda abubuwan suka lalace bayan da tawagar haɗin gwiwar dakarun ƙasar Amurka da Nijar suka fuskanci ƙalubalen har-hare bayan tsayawarsu a ƙauyen Tongo-Tongo don ƙara samun kayan aiki. A cewar masu bincike na Amurka wasu 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai da yawansu ya kai ɗari ne suka kaiwa dakarun harin. Ba tare da bata lokaci ba dakarun ƙasar Amurka suka sanar da sansaninsu da ke Nijar game da harin amma ba su nemi taimako ba har na tsawon mintoci talatin da uku. dakarun sojan amurka da saka rasa rayukansu a cikin wannan artabun sun hada da saja la david johnson tare da staff sage brian blake da Jeremiah Johnson da kuma Justin Wright. Akalla bayan mintoci hamsin ne dakarun ƙasar Faransa suka gaggauta suka isa filin cikin jiragen yaƙi domin taimakawa sojan Amurka inda suka ci gaba da yi wa 'yan ta'adda masu alaƙa da 'yan ƙungiyar ISIS barazana domin taimakawa wajen ba da agajin gaugawa ga sojojin Nijar da ke neman taimako. Masu kula da bincike sun ce sun gaza ganowa ko 'yan ta'adda masu alaƙa da 'yan kungiyar ISIS sun sami wani tallafin daga mutanen wannan ƙauyen na Tongo Tongo. Har yanzu akwai dakarun sojan Amurka tare da ma'aikata 'yan kwangila su dubu bakwai da ɗari biyar a Afirka baki ɗaya inda kuma ɗari takwas daga cikinsu ke a jamhuriyar Nijar.